أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da cikin Barka mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu Umar Idris a wannan kofar gida na madaki Umar Idris Allah ya ɗanke gafarta miki. A wannan rana ta Juma'a goma sha hudu ga watan al al'afid hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wadda daidai da biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar mun haɗu ne domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhul usul sitta na fadilatu shaykh al-allama muhammad bin salih ibn al-usaymin tagammadahu Allah bi rahmatin min wanda yau shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da muka karanta ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba a zaman da ta gabata mun karkare al’abdustani inda yi mana magana akan mahimmancin haɗuwa akan alkur'ani da sunna da kuma yana bayanin nau'uka na saɓani wanda in an samu baya ba zai zama dalili na arabu ba da kuma nau'uka na saɓanin da in an samu yana iya sabauto rabuwa wanda kuma yake kan daidai shi ne ke kan gaskiya shi ne jama'a a yau za mu tashi al'aflu tsari asali na uku daga cikin asulai guda shida da malam ya kulla littafin a kai. Malam ya ce al'aflu tsari, inna min tamamin istima'i, السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من انواع من انواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر إلا أكثر من من يدعي العلم فكيف العمل به؟ ما لم الأصل الثالث أصلي نأكل إذا كان الأصول الستة أصلي مداشرة لما لم يمنا بغنى أخي يأتي أصلي نأكل shine inna min kamalil istima'i yana daga cikin abin da ke samar da cikakkiyar haɗuwa amma asali na ya mara magana kan haɗuwa ne ko ya yana daga cikin abin da ke samar da cikakkiyar haɗuwa as-sam'u wa ta'atu saurare da kuma yin da'a yin biyayya liman ta'ammara alaina ga wanda aka shugabantar da shi a kanmu walau kana abdan habashiyan ko da ya zama bawa ne kuma ba balarabe ba yace fa bayyana Allahu haza. Allah madaukakin sarki yayi bayanin wannan asali din bayanan sha'i'an bayani wanda ya zama ya yaɗu ya kai inda ya zama kamata ilka'iyan aimun muntakiran kafiyan bayani wanda ya isa bi min min anwa'il bayan ta fuskoki daban-daban na nau'ukan da ake ma mutum bayani ya gane shar'an a shar'ance wa kadaran da kuma a yanayi na rayuwa malaje sun mafara hada al'aflu sa'annan sai wannan asali ɗin ya tsinci kansa la yu'raf illa aksari man yadda'i ilm ba a san wannan asalin ba a wajen dewa daga cikin waɗanda suke iddia'in sanin ilimi yake to fa kaifa al'amalu bihi to ya kuma za a za a samu aiki da wannan asalin in dai ba a sani wannan malam zai nuna mana mahimmancin biyayya da ɗa'a ga wanda ya zama jagora ya zama shugaba kuma muka yadda muka yi masa mubaya'a ya zama shugaba ya jagorance mu yana daga cikin asali manya-manya a shari'a waɗanda suke jawo haɗuwan kan al'ummar musulmai wanda ke jawo kan haɗuwar al'umma al'umma musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta mana a matsayin mu na musulmai yace ko da mutum uku ne za su yi tafiya to kas ya da su tafi ba tare da sun yadda cewa sun ayyana wani ɗaya daga cikin shugaba shine shugaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam in ba su haka ba to shedan zai zama shugaban to in kuma shedan ya zama jagoran su kaga za ba za a dawo tare ba kenan ba za a dawo tare ba fahimtar wannan asalin shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya sabai ba su binne shi ba sai da ta ayyana wani ne zai zama shugaba an gane to da janazan annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin al'amari bane ya fi karfin ayi ba tare da akwai shugaba ba amma mu ja wannan to sun fahimci wannan asalin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba aikan ko face ce ya rada musu shugaba bai taba sa ko wani aiki face ce ya rada wanda zai zama jagora akan wannan aiki an gani akwai jagoranci na gaba akwai jagoranci na bangare duka annabi sallallahu alaihi yana nadawa yana nada jagora yana da rai ya nada wasu limamai a wasu gurare a garin Madina wasu angoni ya nada wasu limamai yana da rai ya tura mutane yaki ya nada musu shugaba yana da rai in za a je yakin ma bayan ya sa komanda na gaba daya kuma yana sa abin da sojoji in ce kira platoon commanders za ce to na layin waɗanda za su yi harbi da kiriya ko ga shugabanku wanda za su yi yaƙi a kan doki ga shugabanku wanda za su yi yaƙi da takobi ga shugabanku waɗanda a ko aikinku kula da marasa lafiya ne daga waɗanda suka tafi yaƙi ma ga shugabanku kuma ga kuma general shugaba waɗanda waɗannan shugabannin kuma suna karɓar umarni daga wancan babban shugaban ko kuma su sauke umarnin zuwa shugabannin da suke suke da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabban manzo sahabbansa Allah madaukakin sarki ya tsare ja a gare ni to kaga wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci Qur'ani yayi bayani wanda za mu karanta insha Allah ta'ala sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani bayani kuma gantsake wanda insha Allah ta'ala za mu karanta malam ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ce ke cewa ذكر المؤلف رحمه الله يبقى mawallafin wannan littafi mana malam Muhammad bin Abdul Allah ya dace gafarta miki ya ambaci cewa inna min tamamil istima cewa lalle yana daga cikin cikan haɗuwan kan al'ummar musulmai as-sam'u wa ta'atu ji saurare da kuma yin ta'a yin biyayya liwulatil amri yin da'an nan da waɗanda suka zama jagorori na al'amura a cikin mu to jagorori na al'amura yana biyu ne kamar yadda ke Muhammad bin Salih ibn al rahimahullah a cikin tafsirinsa da kuma irin arba'una nawawiyya da karin sana ziyadu salihin haka ma malam ibn kafir ya hafaito tafsirin malamai da yawa a cikin littafinsa haka doktor muhammad kabir umar maru a cikin littafinsa tawjihul umma ila wujudi tawqiri ulama'i milla shima ya zato tafsirin malamai da fasarar malamai akan kowaye ne jagorori da ke jagorori a musulunci jagorori biyu ne akwai jagorori na mulki akwai jagorori na ilimi an gani wadda suka zama malamai masu karantarwa jagorori ne waɗanda suke da mulki a hannunsu su ma jagorori ne su malamai jagorori ne wajen faɗan menene ya dace menene bai dace ba su ko masu mulki jagorori ne wajen su tsaya su ga an tabbatar da abin da ya dace kuma an nisanci abin da bai dace an fahimta ku Wadda a zahiri a yi abin da yake bayyana a zahiri shine jagora wanda yake rike da mulki shine jagora babba amma hakikanin al'amari jagora na ilimi ne babban jagora to da wanda yake rike da mulkin ba zai aiki ba sai da abin da jagora na ilimi yake ne shine daidai haka shi ma yana karfan an gane ko amma abin da ya bayyana kuma shi ne ne babba duk da cewa abin da yake asali abin da yake asali a dokar tsarin shugabanci na musulunci in aka ce wani shine shugaba to shine shugaba shine liman shine alƙali shine kwamanda na yaƙi duk wanda aka naɗa aka ce wani shine sarki to shine sarki shine liman shine alƙali shine kwamanda na yaƙi wannan shine tsarin musulunci kuma kan wannan tsarin sai Usman bin Kojo ya kafa makarautarsa an fahimta ko duk da cewa ku kuma bin Kodi rahimahullahu ta'ala ba ya dawa bane dan ya kafa masarauta ko ya kafa mulki sai sa ma a tarihin a tarihin musulunci a tarihin kasan Hausa masarauta ɗaya ce suka yi yaƙi da ku Usman mini Kodi a tarihi masarauta ɗaya ce ita ce masarautar sokoto masarautar sokoto to da asali ba ya zo bane dama gidan mulki ya zo ne karantar ya yi karatu ne kuma ya ga dole a karantar a yi addini ta karantarwa na asali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana yana karantarwa a ƙasan sokoto aka yi sarki ba wa gangwarzo ya zo ya mutu aka yi sarki yakubu da ba wa gangwarzo da ya kubu musulmai ne kuma sun suna sarakunan kuma suna cikin waɗanda suke karatu a gaban Usman bin Kodi. Bayan mutuwan shi ba dangozo da ya kubu, ya kai sarki Yunfa, shi kuma sarki Yunfa ba ma gudu ne, har ne. to shi da ya zo ya zama sarki sai ga ba zai iya zama tare da ke usman ko dai a ƙasa ɗaya ba yake dole ya bar mishi ƙasai Usman bin Kodi ya sa ya bar ƙasar bayan ya bari ya zo wani gari da ake ake kira babu ba ko sun ce garin yanzu yana ƙasa yana ke district a nan ya zauna amma shi sarki rufa ya ga shi hakan bai ba duk da haka ya miƙi gari ya haɗa sojoji ne zai ya yaƙi sun bin soji da shi da almajiran ke da'awar ne gaba ɗaya a dina bayan ya shirya sojoji kafin ya yaƙin sai mutu sai ƙanin ke ƙarfi tsaron shi ma arni ne ana kiran shi mafata to shi ya fi ce usman bin soji da yaƙi sai usman bin shi kuma ya tashi ya yi yaƙi na addifa to da musulunci bai yadda har ne ya kawo maka haji ko kuma ka zauna ka naɗa hannu ba an gane ku wannan ya sa suka suka fafata kuma yi nasara a kai wannan dalilin sa masarautar ta koma hannu an fahimta ku amma in ban da wannan masarautar a tarihin ƙasa babu masarautar da Usman bin Fodiyo ya ce masarautun Kano da Iraki duk wasiƙa ya je aika musu takarda ya aika musu da wasiƙa kuma a samu a wannan a natsu amma in ka bi abin da ake zaga mara zai zu waɗanda suke kawo rajin wai rajin kara haƙƙin hausawa ko wannan armiyan nan eh wata armiya ce haka zai ga suna ce suna faɗan wasu maganganu amma abin da ya fi dace shi mutum ya zai duba littafan tarihi ya karanta ko abin da zai ƙara maka waki shi ne mafi girman littafan tarihi ma tura suka rubuta da sun san za su kawo wannan kara haƙƙin da kila masu ruwa rubuta gaskiya a lokacin da su rubuta ƙaryen da suke so a tabbatar a yanzu to a tsarin musulunci haka sai Usman bin Fodio yayi kuma ya zama duk masarautun kasashen Hausa haka ce sarki za ga ne liman ha za ga ne alkali sai ka duk inda kaga fada za ga masallaci za ga kotu za ga prison ko haka wani za ga masallaci ga kotu kuma ga burtuna kawai sarki shi ne zai limanci shi zai alƙalanci kuma shi ne za a fita yaƙi shi zai zama komanda yasa duk kujeran sarkin ƙasar hausa sai kaga takobi a bayan saboda ko ta kwana kawai zarewa zai yi a cikin wani yanka da an fahimta ku na a yanzu kai ne ka faɗa wannan shi ne asali kuma shi ne asali a tsarin musulunci aka ce sarki shugaba to shi ne to daga baya abubuwa suka rinka canzawa kama duk da abubuwa suke canzawa kuma sai zama ko da ware shi ne sarki amma akwai liman liman din shi ne alƙali ko ana ɗauna alƙali amma kuma za a ga sarkin da limanin da alƙalin duk abin da sarkin zai yi sai abin da liman da alƙali suka ce ya zafin zai ko da ya yi da cewa asalin aikin dama na shi ne yanzu su suna wakiltar shi ne a wannan ne a wannan aiki to in yi yadda aka yi aikin nasu ya lalace kamar aikin shi ne ya lalata da kai an fahimta ku yawwa to wannan duka su ne wulatun amu da malamai masu karanta da kuma sarakuna masu ne masu mulki an fahimta ku Malam ce to yana daga cikin abin da ke cika haɗuwan kan al'umma shine sauraro da kuma ɗa'a ga waɗanda suka zama jagorori na al'amura yani ne za a kake bimtisali ma umiru bihi wa tarki ma nuhu an wajen aiki da abin da suka ba da umarni da shi da kuma barin abin da suka hana abin da suka ba da umarni suka ce a aikata za a aikata abin da suka hana za a hannu ba za a aikata ba malai ce walau kana man ta'ammara alaina abdan habashiyan ko da wanda aka shugabantar da shi a kan mu bawa ne ba ma intaccen ɗa ba amma sai zama bisa ƙaddara sai aka ce wanda ya zama shugaban bawa ne yanzu za a mata biyayya ne a saboda ya ɗauki sunan ne shugaba yanzu ba ruwanka da yanzu maganar status ɗinku a society na kai ɗa ne shi bawa ne ba wannan ake kallo ba kuma ya zana kallon matsayi ne wanda Allah ne yanzu ya baki wannan tun da sunan shi shugaba to da'a da duniya gare shi ya zama wajibi an gane ku malam sai qawlu yake fadin malam cewa fa bayyana Allah hada bayanan sha'ian Ya yake magana da malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yake cewa Allah yayi bayanin haka bayani wanda ya yaku kuma bayani wanda ya isa sai ma laifi amma bayanuhu shar'an fa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yace bayanin da Allah ya a shar'ance yana cikin littafin Allah alqur'ani kuma yana cikin sunnan manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mun ga tsarin malam yace fara kawo mana ayoyi su bai kawo mana hadisai su kun kawo mana bayanin da malamai ke karkashin wannan yace fa min bayanihi fi kitabillahi ta'ala qawluhu ta'ala da cikin daga cikin bayanan da Allah madaukakin sarki yayi na mahimmancin da'a da biyayya ga waɗanda suka zama jagorori shine akwai faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul nisa'i aya ta 59 Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah ما sarki ce يا أيها الذين آمنوا ya قوة waɗanda suka الإيمان ها ha na mallabaran الله غافر gafarta yace ya ku waɗanda na yi imani ko haka yake fassara irin wannan hali Allah ya kira masu imani to da aikin babba ne ko aikin babba ne ka masu imani kai za su yi shefa ko kai Allah ya kira Allah bai ce ya yi wannan ba yake ya ku mutane ba ya kira masu imani to da masu imani ne kai za su yi abin da za a fara yake ya ku wannan imani a Allah ku yi da'a ku yi biyayya ga Allah maɗaukacin sarki duk abin da Allah ya ce ku yi ku yi duk abin da Allah ya ce ku bari ku bari wa a ati'ur rasula ku yi ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi ku yi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku bari ku bari an gane ku ma a amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma na haifi kuma ta ni fajtanibuhu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da na umurce ku kawo shi iya karshen ku abin da na hane kuma ku ku ni kance shi gaba da sai Allah ya ce wa amri minkum kuma ku yi da'a ga waɗanda suka zama jagorori waɗanda su ne masu riƙe da al'amura a daga cikin ku a nan akwai abubuwa guda biyu abu na farko Allah madaukakin sarki ce a ati'u Allah ku yi ɗa'a ga Allah wa ati'u rasula ku yi ɗa'a ga manzan Allah sallallahu Allah wasallam ko sai da ce wa a ati'u ulil amri wa sai ce wa ulil amri kawai da za magana kan Allah kan Allah ya wada kalman ku yi da'a da za magana kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku yi da'a da zai magana a kan jagorori Allah da ke da take kawai ce da kuma waɗanda suke jagorori waɗanda suke riƙe da al'amura a cikin wani wanda ce abin da sa Allah da yake magana kan jagorori bai maimaita kalman ku yi ɗa'a ba hikiman ita ce saboda ɗa'a ga jagorori yana ƙarƙashin ɗa'a ne ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a musu ɗa'a ne a musu biyayya in abin da suke umarni da shi ya dace da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda jagoran zai yi baƙin umarni da umarnin abin da ya sa'a ma Allah ya sa'a mu zan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu da'a an fahimta ku misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba aika ya taba da wasu daga cikin sahabbansa ya aike su da ya aike su sai na musu shugaba ya ce wane zama shi ne shugaban sai ka ku yi masa biyayya a halin tafiyan sai suka bata ma shugaban rai suka masa laifi ran shi ya ɓaci da su hankalin shi ya da su da ran shi ya ɓaci da su suka yada zango a wani guri sai ce to ga umarni kowa ya shiga daji ya samo kirare kowa ya je samo kirare aka zo aka tara ya ce a kunna miki wuta aka kunna wa tsirarin wuta yake to ku shiga wasu suka yi yunkuri za su shiga ke suka kama su ta kai ba da ranta ne yake to Allah sallallahu ya ce duk abin da ya mana umarni mu yi shigayya sai ya ce to ai saboda kar mu shiga wuta muka musulunta ya zai yake mu shiga wuta mun fa musulunta ne saboda kar mu ne kar mu shiga wuta shi kuma ya zai kunna wuta ya ce mu shiga da wannan sai dai an koma tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam in mun yi laifi mu nemi Allah ya jiya an ko ba mu yi laifi ba amma gaskiya ba za mu shiga wuta ba an mun musulunta ne saboda kar mu shiga wuta da aka dawo iska ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari manzo Allah sallallahu alaihi wa wallahi da kun shiga wutan da ba za ku fita da gaskiya ba har abada yace inna mata'atu fil ma'ruf yace ai ana da'a ne da biyayya akan abin da ya dace da da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu kuma Allah ya hana mutum ya kashe kai an fahimta ku to ce sa anan ma sai Allah madaukakin sarki sai ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai da ce wa ati'u sai ko yace wa qulil amri ko da biyayya ga ulul amri yana karkashin biyayya ga Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa a karshen ayan sai Allah yake fa in kana za'tun fi shay'in in kun samu jayayya akan wani abu tsakaninku da jagororin to farudduhu ila Allah wa rasul to sai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na ke dace da na Allah da manzon Allah sai a bi naki an fahimta ko a wannan halin ba wai shugaba ya yi biyayya ma na ƙasa da shi wani shugaba ya biyayya ne da awa Allah an fahimta ko yau wannan shi ne abu na farko dalilin na biyu ma da wa qauluhu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratu al-anfal aya ta arba'in da shida. Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin Allah madaukakin sarki ce wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa la tanaza'u kada ku yi jayayya kada ku yi sabani fa tafshalu sai ku fashe in kuka yi jayayya kuka yi taurin kai a to za ku fashe in kuka fashe wa tazha barihukum farjinunku da karfin ku sai kare sai kai a lokacin da ya zama kuna tafiya kowa da shugaban shi hmm? kowa da shugaban shi kowa da wanda shi ne zai yi biyayya kuma shugabannin kowa yana umarni ne akan son zuciya shi ne tabbatar tabba lulu kowane shugaban kuma shi san ransa yake umarni ne ba abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so a san ransa kawai abin da ya dace da san ransa shine zai ce ayi abin da bai dace da san ranta ba zai ce kar ayi to in kuka yi haka to za ku kashe kanan karfin ku da kwadinin ku zai wace sai Allah ya ce wasfiru ku yi hakuri ku yi hakuri matakar shugaban nan naku ba yana umarta ku da sabon Allah bane kowa ya bar musulunci bane ku kuyi hakuri inna allaha ma'a sabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri lalle Allah yana tare da masu da masu hakuri dalili na uku malaka wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki cikin suratu al imran aya ta 103 Allah ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله madaukakin sarki ce wa tasimu bi hablillahi jami'a gaba ɗaya ku yi riko maluman tafsiri sun yi bayanin menene abdullah a wannan ayar amma gaba ɗaya tafsirin yana koma ne zuwa gaba ɗaya shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarni da gaba ɗaya ku riko da alqur'ani ku riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ku riko da alqur'anin kuma ku yi riko da fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yama alqur'ani ba kowa fassara da san da san ranta ba inda za a bar kowa ne fassara qur'anin da san ranta, ya fassara abin da Allah yake so da san ranta, to da da fadewan ya fi abin da yake so to da sahabbai ma kenan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ƙwaraitawa ne larabawa ne a gabansu aka saukar da ƙur'ani da suka je su fassara da kansu sun buga iki to ina ga mu ha ba ai abu ne wanda ya sa kusan kowa ya san isan abin da ya faru lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr suna farko da Allah maɗaukaki sarki wajen ta azumin wata Ramadan in aka yi azumi eh, ana buɗe baki lokacin da rana ta faɗi amma in har rana ta faɗi ta same ka kana bacci to ba ka bacin abin sai gobe rana ta faɗi haka al'amarin ne haka hukuncin ne kuma tun daga farkon Ramadan har ƙarshen Ramadan ba ka ba kusantar iyalinka sai an gama Ramadan haka hukuncin ne. an fahimta ku. daga baya Allah madaukakin sarki sai sassauta hukunci daga cikin sassaukin da yake ce wa tarabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl Allah ya ce sai rana ta fadi to ku ci ku sha ka ta ci kara da ka ci abincin ka har sai ta iya bambance bakin zare daga farin zare daga alfijir daga nan kuma sai ku kame kar ku ci abinci har kuma sai rana ta faɗi to da wannan ayan ta sauka sahabbai sun yi farin ciki sosai da ayan. wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yadda ayan ta faɗa haka zai aiki da ayan ku ci ku sha sai ku iya bambance bakin zare daga me daga farin zare kawai shi sai biyu sa zare ne baki da zare fari ya ijo ya kulla kan a ɗaki kawai ya ci ya kwanta ya tashi ya ƙara ya duba ya ga ya iya bambance baki da zare da fari inda ya bambance a cigaba da cin abinci shi kawai har sai da gari hasken da ke gane ga baki nan ga fari nan ta zo mai gari ya waye wace gari ya zo ga wannan za sallah sai yana murna ya yi aiki da aya an yace manzo Allah na aiki da ayan da ake wata aya fara yace ya kai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sahabin da rawaito hadisi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariya har sai da hakorin sa suka bayyana yace ma dalla da filan da take tara hatta rana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai bakin zare shine duhun dare farin zare kuma hasken aljin shine abin da Allah yake nufi to kaga sahabbai kere da su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda an bar su kowa ya fassara yanda ya ga dama za a samu matsala to bare wani yau baki ɗan Najeriya ya ce a shi ba wanda ƴan mafusaka suke fara ba kenan ko a bar fasarar manzon Allah su za ku fasara to a dauke naku wani larabci ma bai iya ba amma kuma shi ne zai fasara alƙur'ani eh ai abubuwa da yawa ma sai an tambaye biya suke yi ta abubuwa da yawa sai an tambaye su a yi sai karan jiya wani tattauna da ce da wani malam abubakar abdullahi mazan kwarai kan mutum sai ke jin faɗa ni cewa yake tambayar ki me yasa ya tashi a laula sai ke saboda ya yi ya ku ai ba ya tashi a bacci bane sai ta dama bacci na warware Allah sai ce yace wata a sai ba ki ayar ƙorani da take bacci na warware Allah sai ya ba ki ayan Qur'ani da shi na in dai za ka ce irin tafiyar su za ka yi don kai da zama babu da ke warware ko haka wani ba ba babu da ke warware babu to kaga inda za ta kowa fasara Qur'ani da saran shi ne za a fashi to shine Allah ke wa atasimu wa hablullahi jami'a ku riko da alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baki ɗaya Allah ce wa la tafarraqu kar ku rarraba kar ku ko kar wani ya ce ni ga na wannan wanda ya ce da zana shi can, wanda ya ce zana shi a ni na Allah bisa bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun sauka maka da alqur'ani ne dan kai mutane bayanin abin da aka saukar musu an fahimta ko da aka saukar da Qur'an shi kuma Allah ya yi bayanin abin da ke mai cikin Al-Qur'ani to bayanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke zama shine a sama ba nawa ba ta in kowa ce zai nace Allah ce to za ku fashe kuma abin da ke faruwa ne ko ba ka wani kowa yana son shi ne shi ne za a yi kowa yana son na malami ne za a yi ba na manzon Allah ba kuma abin da muka gode ma Allah abin da muka gode ma Allah malaman mu abin da suka kaura mu shine ko a gaban ku ce malam naka nan kuskure ne fa ga wannan manzon Allah kuma zai karfa sai sai za mu ake zaman lafiya yasa ake zaman lafiya yasa za malami zai rasu ko ba shi kuma abin da ake bai tsayawa za a ce ba tsoron yawa ba shi ake mawa ba an fahimta ba to kaga wannan ayar ita ma dalili da ke nuna mahimmancin tsayuwa karkashin abu guda da karkashin jagora da a shi ne sa a karshe Allah madaukakin sarki ke tuna ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa turu ni'matallahi alaikum ku tuna ni'man Allah a kanku in kuntum a'da'an da kun kasance abokan gaba da juna musamman musamman larabawan garin madina da auku da khazraj ba ta ga maciji ba ta ga maciji annabi sallallahu alaihi ya yi hijira ya zo garin madina ya tarar da su suna wani yaki yaki da ya tara shekara biyu. wannan in zai mutu zai mai ayyuka wasiya bai da amar yakin ba kuma kafin san sanadiyar yakin sanadiyar ɗan wani ƙabila ya fasa kurciyar ɗan ƙawancin ƙabilar aka dunga yaƙi aka dunga yaƙi a kan rijiya sai a kan ribar ruwa a rijiya sai a shekara hamsin ana yaƙi an mutum zai mutu wani ma yana yaƙi aka yaƙi ne da zai yaƙi shi da ne shi dai baban ya ce kar ya bari shi kenan shi bari ne dalili shi ma bai sani ba sai da tun kakanki na uku ake yaƙin kuma shi ma ba faɗa miki dalili ba kawai amma an miki wasiya cewa kar ya bari eh inna wajadna aba'ana kawai abin da suke yake Allah ce to ku tuna id kuntum a'da'an da kuna abokanan gaba amma fa allafa bayna qulubikum sai Allah ya haɗa zukatan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da ni'iman Allah duka da ƴan uwa sai zama ga su waɗanda da suke shekara shekaru suna yaki ga yanzu mutum ya yi shi ya mutu da yunwa saboda wata uwan shi abinci ne ja wannan tsoro sun haɗu kan alqur'ani da bin manzan Allah to ka fa abin da ke haɗa mutane in ban da wannan ana barin wannan koto za a shiga za a kama wani abu da Allah ya samu gani malai wa min bayanihi fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin bayanan da Allah madaukakin sarki yayi na muhimmancin biyayya ga jagora daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yawa ne ce ma sabata fi sahihaini abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim min hadith ubada bin sami daga hadithin da aka ya samu asali daga ubadata bin sami ubadata bin sami shine mijin ummu haram ha ummu haram tana matsayin baba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shayarwa ubada da min sani Allah ya kare da a gare shi kare shi بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة yace daga cikin abin da muka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da shi daga cikin abin da muka yadda kafin ya yadda mu musulunta shi shine mun yadda za mu zo masu saurare da kuma da'a ga jagororinmu fi sa'ina wa makrahina a abin da ya mana daɗi da abin da bai mana daɗi ba ko bai mana daɗi ba in dai har ba sa'a ma Allah bane shugaba ya ce mu za mu fi sa'ina wa makrahina haka ake da'a ga shugaba musulmi an gane ko bai maka daɗi ba in dai har ba sa'a Allah bane to dole kai tunda ka yarda cewa ka zaura karkashin ne shugabanci ka yarda shi shugaban ka ne to dole kai masa ta'a. yake wa usrina wa yusrina a lokacin da muke cikin kunci da lokacin da muke cikin yalwa muna cikin takura ina usr zamu muna cikin nishadi da walwala da farin ciki zamu wa asaratan alaina kai koda wannan shugaban ya danna wani abu da haƙƙinmu ne yake ba amma sai mana umarni da wani abu da biyayya ne ga Allah sai da muka ce mu zalla mun yadda za mu ta a'a kafin ya je muka mutane shi ne na asara shi ne zama abu rago ne na mutane da yawa amma mutum da ya kame ya zama nashi shi kadai shi ne asara shi ne asara to ibada ta zama falis yake daga cikin abin da muka mamanza muka mamanza Allah sallallahu alaihi baya akan akwai wannan yace wa Allah yunaji al-amra ahlihi muka yadda masa cewa ba za mu yi jayayya da su a kan shugabancin nan ma wanda Allah ya ba shugabancin ba. Shugaba ne shi, musulmi ne, bai kafurce ba, ko mu tsaya tsayin naka mu ce sai an sauke shi. Ko ba umarni yake da sabon Allah ba, sai da muka ce shi ba za mu yi munaza'a da shi kan wannan. Fala, Ubaru da bin Sami in sai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa an tarau kufran bawakan sai in kun ga kafirci a fili ƙoro-ƙoro inda kun min Allah fihi burhan kuna da dalili har a gaban Allah cewa wannan abin da shugaban ya suna shi kafin suku za ku yi masa biyayya suku za ku tsige suku za ku yi mutayayya yau ka duba wannan magana ta ubba da ta bin ai babu abin da babu bai faɗa ba ko sai abin da zai tunanin to in ka ba in kaza ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai karfe irin to ma ne illa an taro kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan sai in kun ga kafirci bawahan a fili har a wajen Allah kuna da dalili cewa wannan abun kafirci ne ga wannan halin su ku za ku ce la sam'a wala fa'a za ku ce ba za mu je ko ba za mu yi biyayya ba ko yanzu shugaban ya zama ya zama kafin wannan dalili na farko kenan wannan cikin sai bukhari kuma bukhari ya fitar da shi a kitabul fitan babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama satarawna ba'di umuran tunkirunaha an gane ku imam muslim shi ba ta da shi a cikin kitabul imara babu wujubi ta'ati umara fi ghairi ma'siyah mare ce dalili na biyu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa qala wa qala alaihi salatu wassalam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a min amirihi duk wanda ya ga wani abun ki abu mara kyau game da shugabanci falyasbir to ya haƙuri fa innahu man farqa jamaa saboda lallai duk wanda ya rabu da jama'an da suke ƙarƙashin jagora guda ɗaya shibiran gwargwaron taƙi ɗaya shibir shi ne nisan da ke tsakanin wannan ƙaramin yatsan da babban yatsa in ka buɗe su haka shi ne shibir ma'ana komai ƙanƙantan fita da kai daga biyayya ga shugaba mazala ce kwatanta da shibir yace kamata kuma mutu a haka to kamita tuhu jahiliyatun to ya mutuwa irin mutuwa ta jahiliya ya yi mutuwa irin ta irin ta jahiliya ma'ana ku a jahiliya su ne suke mutuwa su ne suke rayuwa ba su gaba kowa yana abin da ya ga dama ne kowa yana abin da ya gada mani ba ba ruwansu da shugaba shugaba shi ne mai ƙarfi kawai in tana da ƙarfi sai ne shugaba sai ma za ka haɗa gan ɗinka wancan shi ma yana da ƙarfi zai haɗa naki kowa yana da dabari su ne jahiliya suke wannan ba yana nufin wai ka mutu ka mutu ba musulmi ba yana ka yi irin mutuwan da suke yi zai mutu babu wani shugabanci a kan wannan hadisi yake ma bukari ya sarki ma cikin kitabul fitan wata irin wancan babin da muka muka ambata imam muslim ya sai da kitabul imara babu wujubi mulazamati jama'atul muslimina inda zuhuril fitan dalili na uku malai cewa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace man khala'a yadan min at-ta'ati laqiya Allah yawm al-qiyama la hujjata la annabi sallallahu alaihi wasallam man khala'a yadan wanda ya zame hannunsa da ba'a daga biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da kalman hannu to da dama a tsarin musulunci in an naɗa shugaba to waɗanda suka yadda suka a ga wannan shugaban hannu suke miƙawa ko su miƙa hannun ma shugaban ko su miƙa ma hannu ma wakilin shugaban da ya ya ƙarshen mu baya an gane ko misali in shugaban a keke yake yan keke za su yi baya ma shugaban kai yi. an gane ko in ya zama a toga ga nasara ga afon da ga ina duka suna ƙarƙashin keke ne to shugaban zai tura wani ya je wannan garin da musu bayani mutanen keke tun da nan har kwaɗa na shugabanci yake sun tsayi cewa wane zama shugaba kuma gaba ɗaya sun masa mu baya. ba ta ma na zo in ƙarfi ku baya ku ko kuma in ba ku yadda ba ku faɗa. An fahimta ku. To kuma da yake a tsarin musulunci kuma ba ana in za a zaɓi shugaba ba duka mu kawai muna zaune ne za a ce to ku zo ku yi layi wanda yake son shugaba ya yi nan wanda bai son shugaba ya yi nan ba. Akwai ahalul illi wal aqal. Akwai waɗanda su ne ke kullawa su ne ke warwarewa. Eh shi ne ka'idan musulunci. Kamar yadda za a ga duk a masarautu akwai kingmakers ko akwai kingmakers a kungiyoyinmu na musulmai za ga akwai shura wannan shine tsara musulunci ba ana jera duk wani majini a ce zo ka za'a ba wannan ya sa mu tsara musulunci kaga inda kuma demokarasi ya canza kenan sai a demokarasi ba ruwan da nagartar da kawai bote ke girba da votin neman da na kawo duka ɗaya ne kaga wannan zalunci wannan zalunci sai ba a taɓa samun shugaba na gari 100% ba ko ba haka na ko ne eh kuma suna da irin ya eh, to ai kowa da irin naki ya kan mu an turawa ne sun tafi sun bar mu da turawa turawa sun tafi sun bar mu da turawa to amma tsarin musulunci akwai masu kulla da warwarewa su ne su ne za su zauna su yi shawara so da sanin nagarta da me da sauransu za su to wani su ko mutanen da yawa sun san su sun san mutanen kirki ne ba za su fifita san ransu a kan abin da shine maslaha ta al'umma ba sun san sun na shari'a sun san masalihul amma muqaddamun ala masalihil khassa sun san ana gabatar da maslahan al'umma akan maslaha na na ni gare kuma za su ji wannan don suka yi za a tura to a ji a mubaya to tun da hannu ake mubaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan janye mubaya sai wanda ya janye hannunsa to da ka miƙa hannu ne sai humaya ko ka ɗora kan hannun shugaban ko ka miƙa ko ishara zuwa gare shi in kana da nisa nisa da an fahimta ku sa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kalman janye hannu yace man khala'a yadan min ta'ati duk wanda zana hannunsa daga ɗa'a da jagora lafiya to zai haɗu da Allah yawmal qiyamati a ran al alqiyama la hujjata lahu bai da wani hujja da zai kara kanshi a gaban Allah madaukakin sarki an fahimta ko kaga shi ma ne na nuna mana muhimmancin tsayuwa karkashin jagora in dai har ana so in dai har ana so a ci gaba ana so a haifar da ɗa ido in ji ba wuce ko to dole ya zama akwai shugaba waɗanda aka masa mubaya kuma ake masa biyayya amma duk inda ba a yarda a yi ma shugaba mubaya a masa biyayya ba to ba su ba ci gaba ba ba su taɓa ci gaba idan ya ci gaba mai hatsari biya an gane ƙarancin mai hatsari biya kowa na fi sama ne kuma yana fi ci gaba ne a wurin yawwa amma in yana so a ci gaba to dole ya zama an haɗa hannu ƙarƙashin shugaba kuma ana masa biyayya in ya ce a yi ko ba kafin Allah ba ne za a yi mu je zuwa an gane wannan shi ma hadisin imam muslim ya ce da shi كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. دليل هنا هو دجا في السنة من الله صلى الله عليه وسلم يتي وقال يتي أهم صلى الله عليه وسلم يتي فيها اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبسي. من الله صلى الله عليه وسلم كثورا وأطيعوا كما قيل لا أطيعوا آه قلت سابعا wa in amara alaikum abdul habashiyyu ko da wanda aka shugabantar da shi a kan ku bawa kuma ma ba balarabe an gani wannan ma yana cikin sai bukhari kuma bukhari ya ce a cikin kitabul kitabul babu sam'i wa ta'ati lil imam ma lam takun ma'siya babu da ke magana akan sauraro da da'a ga shugaba matukar abin shugaban nan ya umarni da shi ba sabon Allah bane مالك كتب وقال عليه الصلاة والسلام دليل نجي الرجسنا من الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة من الله صلى الله عليه وسلم على المرء يا زم واجبي أكون قوة المسلم وإن يزم المسلمين مسلمين إن هذا المسلمين to wajibi ne a kai shi a sam'u wa tsa'afi sauraro da kuma yin da'a da yin biyayya shi ma a habba wa kariha cikin abin da yake so ko abin da baya so ko wannan abin a ransa baya so kuma shugaban ya ce a yi kuma abin nan ba sabon Allah bane to wajibi ne yin biyayya yake illa an yi umara bi sai dai in an umarce ki da sabon Allah ne yace fa idza umira bi ma'siyatin in aka umarci mutum da saban Allah to a wannan halin fa fala sam'a wala fa'ata babu sauraro kuma babu da babu sauraro ko babu babu da shine abinda malam mai alir yake cewa la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq shine mota ne moto ne ilala ko la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga abun halitta a abun da ya zama saƙo ne ne wanda shi ne mahalicci an gane ko to kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a idan yayi umarni da sabon Allah to a wannan halin ba za ka saurara ko ba za ka yi da'a wannan imam bukhari ya tsara cikin kitabul ahkam babu sam'i wa ta'ati lil imam ma lam takun إمام مسلم يقول في كتاب الإمارة باب وجود طاعة الأمراء في غير معصية وأن hadisan duka malam ya kawo ne ya ƙara ƙarfafa mana cewa musulunci ya yadda da shugabanci kuma ya yadda biyayya da ɗa'a ga wannan shugaban matuƙar wannan shugaban da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko shugaban ya zama musulmi sharaɗi na biyu ya zama abin da shugaban ya ba da umarnin a yi ba sabon Allah ba ne. An fahimta ko? Insha Allah ta'ala mun kai zuwa wata gaba rawan bayani hadda matakan da hanyoyin da in mutum ya zama shugaba ta hanyar su shari'a ta da abin da matsayin shugaba kuma ci da maka da. Akwai hanyoyin da malamai suke bayani har guda hudu wanda Sheikh Muhammad Al-Ali bin Muhammad ah, Mukhtar Al-Shanqiqi ya bayani a cikin Abwaul Bayan fi Ibrahim Qur'an bil Qur'an insha Allah. kuma nan za mu yasa aya abinda muka fara wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki wa mu da kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am